This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 16 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba kanin labarai. To Sarfilu, Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har-har ta sama akan ƙasar ta Yahudawa. Ukraine ta ce ta harbo dukkan jirage marasa matuka da Rasha ta kai mata hari cikin dare. A yau Talata wani kwale-kwale dauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya. To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a cewa kungiyar kwadago ta Najeriya ta nemi gwamnati ta biya naira biyar a matsayin mafi karancin albashin ma'aikaci. duk mun yi la'akari da kuma yadda ƙananan ma'aikata suke cikin ukuba da talaka najeriya to don haka mun aike wa shi shugaban ƙasa lallai lallai ƙarin wannan albashi a aiwatar da shi da gaggawa haka kuma za a ji cewa ofishin jakadancin amurka a najeriya ya shirya taron duba kalubalen da mata da ke rikir makamai da 'yan jarida ke fuskanta shi wannan bincike da muka yi wata tara muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a najeriya musamman akan mata wanda aka nada a mukamai da kuma maza wanda aka nada a mukamai wanda aka cire muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba batun watsin tsaye da ke bayyana a wasu yankunan jihar Bauchin Najeriya da Hafiz Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar. sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shin labaran duniya kashi na farko tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Yau talata Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har har ta sama akan kasar ta Yahudawa. ministan harkokin wajen isra'ila kaz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe talatin da neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar iran da kuma ayyana dakarun juyin juya hali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka riga suka ayyana ircg a matsayin ƙungiyar ta'addanci tun a watan oktoban bara amurka ta kakaba takunkumai da dama kan shirin makamai masu linzami na iran yayin da takunkuman majalisar ɗinkin duniya suka ƙare jami'an sojan isra'ila sun faɗa a jiya litinin cewa dole ne hiran ta girba abin da ta shuka na harharan makamai masu linzami da jirage marasa matuka kusan 350 da ta kai a ranar asabar da ta wuce waɗanda mafi yawa aka harba daga ƙasar iran rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau talata cewa ta lalata dukkanin jiragen sama marasa matuka guda tara da rasha ta yi amfani da su a har-haren da ta kai cikin dare a wasu yankuna na ukraine rundunar sojin saman ukraine ta ce an harbo jiragen a yankunan carson da mcleod da da kamelinski da poltava da chaskaya da dnipropetrovsk sai dai babu wani rahoto na barna ko rauni daga faduwar tarkacen jiragen marasa matuka shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi kira da kawayenta na yammacin duniya a jiya litinin da su nuna irin haɗin kai ga ukraine kamar yadda suka yi wa isra'ila lokacin da suka dakile wani hari da iran ta kai ta sama kan isra'ila a wannan makon ne za a yi nazari kan yadda kasar sin ke samun karuwar tsaro yayin da tsibirin solomon ke gudanar da zaben kasa a gobe laraba yayin da al'ummar tsibirin pacific din ke fama da matsalolin cikin gida kamar rashin aikin yi na matasa da tsarin lafiya da ilimi masu rauni kamar yadda wasu manazarta suka ce zaben zai zama zaben raba gardama ne kan dangantakarta da kasar sin minister tsibirin solomon maneshe yare wanda yake neman wa'adi na biyu a jere da ba a taba ganin irinsa ba ya mayar da hankali kan zurfafa alakar kasar da sin tun bayan da ya koma kan karga mulki a shekarar 2019 To nan ba da jimawa ba, hafi zai sake dama labaran duniya. Kafin nan zamu leƙa Najeriya inda kungiyar kwadago ta ƙasa NLC tare da kungiyar 'yan kasuwa TUC suka nemi gwamnati ta biya naira 615 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikaci. To sai da wasu na ganin abu ne mai kamar wuya idan an yi la'akari da zunzurutun bashin da ake bin Najeriya. Wasu kuma suna ganin yaudara ce kawai. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan haka. kuma sun tabbatar cewa sun aikewa kwamitin da mataimakin shugaban kasa ya naɗa domin duba yadda za a inganta biyan ma'aikatan albashi ba tare da tayar da jijiyoyin wuya ba kuma suna neman a biya kowane ma'aikaci naira dubu dari shida da goma sha biyar a matsayin mafi karancin albashi. Comrade Nasir Kabir shine shugaban tsare-tsare na kungiyar kwadago ta kasa. Duk mun yi la'akari da kuma yadda kananan ma'aikata suke cikin ukuba da talaka Najeriya. To don haka mun aikewa shi shugaban kasa lallai lallai ƙarin wannan albashi a aiwatar da shi da gaggawa aini in ta ra'ayina ne ni a matsayina ma na kwamar nazar ina ma maganan cewa mafi kankanta albashin a kai shi miliyan ɗaya ne zuwa dubu ɗari takwas a wata saboda in kin lura nawa ne kuɗin kuma menene zai saya ma'aikatan nawa ake sai da wato kan shinkafa kuɗin haya kuɗin wuta kuɗin mai da shauransu duk wannan abubuwan saboda haka a magana ta gaskiya a ƙungiyar kwada muna kan bakanmu kuma wannan matsaya ce da babu gudu babu ja da ba sai mun tabbatar watar da shi amma ga wata ma'aikaciya da ta nemi a sakaye sunanta ta ce wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ga dalilan Wai mun mance ne dubu sha takwas da da gwamnatin tarayya shine mafi karancin albashin ya aka kare da wannan aka zo na dubu talatin yanzu jihohin najeriya guda nawa ke iya biyan wayannan dubu talatin din balle kuma a zo ga dubu ɗari shida da sha biyar haba hajiya madina to mu dai ma'aikatan najeriya mun gaji a daina yaudaran mu saboda zaki ga yan kwadago sun taso da magana kaman da gaske kaman za a yi kaman ba za a yi ba daga baya sai ki ji su tsit To menene kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yake gani a wannan lamarin? Wannan ba yana nuna cewa matsayi ne wanda ba zai saba da abin da gwamnati ita kuma take da shi a ƙasa ba ko kuma abubuwan da ta auna ta yi la'akari da samunta da yawan ma'aikatan da kuma yawan mutanen kasan da kuma abubuwan da ya kamata a taimaka wa ma'aikata domin ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa wanda in ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa to ƙarfin sauran ƙananan sana'o'i ko kuma abin da ake cewa informal sector waɗanda ba wannan tsarin suke bi ba su ma za su samu tagomashi na wajen abubuwan da suke yi ya samu karbuwa a cikin tattalin arzikin wajen siyansa da amfani da shi. Ya zuwa yau dai ana bin gwamnatin Najeriya akalla naira tiriliyan tamanin da da bakwai digo tara kuma tuni har ofishin ƙididdiga ya fito da kiyasi cewa yawan hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya karu zuwa kashi talatin da da uku digo biyu a watan Maris na wannan shekara daga kashi talatin da da digo bakwai cikin ɗari a watan Fabrairun shekara dubu biyu da da ashirin hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hafe ya da mana da karashin labaran duniya. A yau talata wani kwale-kwale dauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya, inda mutane hudu daga cikinsu suka nitse. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na press trust ya rawaito kwale-kwalen ya kifi ne a kogin jahilum kusa da sirinagar babban birnin yankin galibin fasinjojin yara ne kuma masu aikin ceto na neman wasu da dama da suka ɓace an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce lamarin da ya haifar da karuwar ruwa a kogin hatsarin kwale-kwalen ya zama ruwan dare a indiya inda jiragen ruwa da yawa ke da cunkoso kuma ba su da isassun kayan kariya a bara mutane 22 ne suka nitse yayin da wani jirgin ruwa mai hawa biyu dauke da fasinjoji sama da talatin ya kife a kusa da gabar teku a jihar kerala da ke kudancin indiya da ƙarshe an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau talata inda ya mamaye wasu manyan tituna tare da barin ababen hawa a kan titunan birnin dubai a halin da ake ciki adadin waɗanda suka mutu a wata mummunar ambaliyar ruwa a makwabciyar ta oman ya karu zuwa mutane sha takwas yayin da wasu kuma suka ɓace a daidai lokacin da ƙasar ke shiryawa ruwan an fara ruwan sama ne a cikin dare wanda ya cika titina yayin da iska mai kadawa ta hana zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin saman dubai wanda ya fi kowa yawan zirga-zirga a duniya da nan ne kamfanin jirgi na emirates yake 'yan sanda da jami'an agajin gaggawa sun yi ta tuki a hankali a titunan da ambaliyar ruwan ta mamaye inda suka rika haska fitilunsu cikin duhun asubar fari walƙiya ta haska sararin samaniya lokaci-lokaci tana taɓa toliyar burj khalif ginin mafi tsaho a duniya. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. ofishin jakadancin amurka a najeriya ya shirya wani taro da ya dubi akan irin kalubalen da mata da 'yan siyasa ko masu riƙe da makaman gwamnati da kuma mata 'yan jarida ke fuskanta a najeriya a daidai lokacin da wata cibiya yake nuna faruwa hakan a duk sassan ƙasar. daga abuja ga rahoton wakilinmu hassan mai na kaina The U.S. diplomatic mission in Nigeria has a long-standing commitment to promoting gender equality and women's empowerment. Mr. Anne Brown da ke zama mukaddashin babban jami'in diflomasiyyar Amurka a Najeriya kenan ke jagoranta wani taron samar da daidaito da kuma duba da za a karfafa mata kana da yadda 'yan jaridu ke ba da rahotanni akan abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke rike da makaman gwamnati ko kuma suke siyasa. Mr. Brown ya ce wani rahoton wata cibiya mai bincike kan samar da ci gaba a Najeriya ya nuna yadda kafan labaran Najeriya ke nuna bambanci ko cin fuska ga mata da aka nada kan mukaman gwamnati. Mr. Brown na mai cewar dudu dufa kasa da kashi shida ne kacal matan da ke rike da ko dai mukaman siyasa ko kuma mukamai na hukumomin gwamnati. Hassan A. Karofi jami'i ne a cibiyar da ta gudanar da wannan bincike. Shi wannan bincike da muka yi wata tara muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a Najeriya musamman akan mata wanda aka nada a mukamai da kuma maza wanda aka nada a mukamai wanda aka cire a ƙasa kenan sannan a jihohi mun kalli mata waɗanda suke kan kujerunsu da maza wanda ke kan kujerunsu muka tattauna da su mu fahimci yadda su 'yan jaridu suke yin rahoto a kan mata abin da muka gano shine su 'yan jaridu a najeriya akwai bambanci za ka ga ita mace wanda take kan mukami idan aka cire ta ta ga labaran ya ba da hankali a kan ita 'yar wace ce matar wace ce dan kamar shi namiji wanda za a rika nuna kauci ya kamar ya cancanci ya zama a wurin ko kuma an cire shi ne saboda wata rigima tsakanin shi da wasu manya ko kuma dalilan dai akan bambanta su ita ana mata kallon mace ce eh, wasu zaka ga suna ma maganin kyakkyawa ce ko kuma yar wane ce shi kuma su kuma maza ana nuna kamar sun cancanta to zaka ga irin wannan da yawa ba a yi wa mata adalci wajen yadda ake yan jaridu a najeriya suke rahoto a kansu taron da ya tattaro kwararru masana da wane da wane kenan a cikin aikin jarida a Najeriya. Ke eh, sunana Ladi Balani ce tsohuwar shugaban kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya. Kaman wani kalubale ne mata 'yan jarida suke fuskanta a Najeriya? Mata 'yan jarida gaskiya suna fuskantar damoyi daban-daban a wajen fannin ayyukansu. Daya ana nuna bambanci a wajen aiki kuma ko sun fita aiki ma suna fuskantar wannan bambanci daga wajen aikin su har da inda suke je su yi aiki a waje nufina kamar inda suke aiki inda aka ɗauke su aiki kamar gidan jarida suna fuskantar discrimination harassment and me din nan gaskiya matan jarida suna fuskanta damoyi daban-daban daga wariya daga nuna bambanci har ma sexual harassment to kowane martani 'yan jaridun najeriya za su mayar Mr. Chris Isunazo shi a shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya wato NUJ. For us in the NUJ, there is nothing like uh, segregation. Ya ce mu a kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, babu wani abu mai kama da nuna bambanci. tsawon lokaci muna tsara shirye-shirye kan bayar da rahotanni akan abin da ya shafi jinsuna. Kuma in aka ce jinsi ba kadai ana nufin mata ko maza ba ne. A'a, ana magana ne akan bil'adama da ma jagororin kafafen sada sadarwa dangane da bukatar da ke akwai na samar da daidaito wajen yadda za a ke duban labarai don cike wannan gibi. Uh, Mr. Chris Isunazo, shugaban 'yan jaridun Najeriya, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhurin Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma a duk lokacin da ake so zaɓi zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa. Shirin noma tushen arziki na wannan mako ya ziyarci jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya domin bin diddigin matsalar bayyanar tsuntsayen da ake kira jan baki wanda kuma a turanci ake kiransu da sunan quilla bats da suka bayyana a yankunan kananan hukumomi guda takwas a jihar da suke lalata dubun dubatar buhunhunan kayan abinci sai dai tuni gwamnatocin tarayya da na jihar bauchi sun matakin kashe waɗannan tsuntsaye Mr. Daniel Abarshi shi ne ya wakilci ministan ayyukan gona na Najeriya wanda ya yi wa wakilin Abdulhab bayani irin matakan da za a ɗauka don kashe tsuntsayen. a tsaya na madadin shi minista saboda mu bude wannan aiki na feshi na kashe wannan tsuntsaye wanda a turanci ana ce kula bat amma hausa ana ce tuntu mai jambaki wanda tana bata mana amfanin gona musamman shinkafa masara su dawa to wannan tsuntsaye wannan tsuntsaye suna lalata da amfani na fitan hankali shi yasa ma'aikatan gona da samar da abinci na tarayya ta ɗauki wannan mataki wanda yana cikin abubuwan da ya zama dole su yi don su tsare asara daga manomanmu a gwamnatin tarayya ta turo magani wani dama ta kai wannan abu kowane shekara sau biyu saboda manomanmu na rani da kuma manomanmu na damina to yanzu da muke nan za mu mu ne saboda manoma na rani musamman masu noman shinkafa da kuma masara wanda su wayannan tsuntsaye ba nan kasa mu kawai suke ba sukan taso daga wasu kasashe ma kamar Nijar za su iya shigowa mu muka yi kokari a Nijar ma tana kokari don a rage haɓakan su a rage yawan su don manoma mu su samu a wannan jirgi da za mu gani tana nan fara ce yar karama ce ba babba ba za ta yi shawagi a wuraren mu za ta zo kasa kasa saboda ta yi wannan feshi mai wawai su ji tsoro su dauka ko kuma wasu 'yan ta'adda ne a'a wannan ta zo ne domin mu ta taimaka mana kuma ta tsare ma tsuntsaye kuma magani na za a fesa a takaice za mu kai kwana hudu zuwa biyar amma wasu kananan hukumomi ne wani abu ne a mu je toro da mu je jama'are da a je shira bauchi karan kanta tana ciki akwai warji akwai misa akwai alkalere akwai kirfi wa'annan eh, wuraren su a nan ne eh, ake da outbreak na wa'annan dinta eh, nan da a je a yi wannan feshi fata na shine mu yi nasara mu ma burin ganin cewa an rage wa'annan tsuntsayen da suke mana barna na fitan hankali saboda manomanmu su sami moriyan abin da suka sa dukiyansu a ciki don a sami isasshen abinci ya wadaci kasa na gode shi ma nasa jawabin a madadin gwamnan jihar bauchi kwamishinan ayyukan gona farfesa simon madugu yalams ya yaba gwamnatin najeriya bisa ɗaukan mataki cikin hanzari don dakile barnan da tsuntsayen ka iya haifarwa a jihar ta Bauchi. Mun sami labarin cewa barkewan wani aloba na tsuntsaye wanda yake kira jambaki ko kuma kwila bats sun barke a wasu kananan hukumomi kusan bakwai ko takwas hakanan. Jin haka shine mai girma gwamna ya yi hoɓɓasa ya yi kwantak da ma'aikatan noma na tarayya wanda shi mai girma ministan tarayya kuma ya ansa wannan kiran shine aka sauko aiko mana da taimako ka kawo jirgi da kuma magunguna wanda za a fesa domin a yi maganin wayannan mugayen tsuntsaye a kakkashe su a takaice abin da ya kawo mu a wannan wuri kenan mai girma gwamna yana nuna godiya madadin gwamnatinsa ga minista domin taimako da kuma na gaggawa agaji da ya sauko mana da shi banda alaba na tsuntsaye din akwai wanda ya fito na kwari a wasu kananan hukumomi kwanaki ko kuma a watan da ya shige nan ma mun sami rahoto so a gurguje a gwamnatin jiha ta yi eh, ta tuntubi na tarayya sannan kuma a haɗin gwiwa gwamnatin jiha ta nan da nan gwamna mai girma gwamna ya ba da umarni a sake kuɗi wanda ya kai kusan miliyan dubu ashirin da hudu a a kan a nemi maganin da za a yi maza maza a je magance wannan kwari wanda suke ambata amin suke bata amfanin gona musamman na kayan lambu a wannan kanana hukumomi da abin ya shafa kwararre a fannin ayyukan gona ya fayyace irin illoli da tsuntsayen kan yi wa manoma da bil'adama har ma da muhalli bari ku ji ko shi wane ne daga bakinsa. sunana ilyasu aliyu gital tsohon koordinator na sassaka kuma shugaban bunkasa aikin gona na jihar bauchi na da a yanzu kuma mai ba gwamnan bauchi shawara kan harkokin noma ga wani abu da muke gani kusan ya to al'ada ne a kowane shekara batun da wasu tsuntsaye jan bakin nan haka shin menene za ka ce a dangane da bayyanan irin wannan tsuntsaye to gaskiya jan baki wadda a turanci akan ce musu kwila wato tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe su haifi 'ya'yansu to kuma ba sa tafiya kaɗan a wato nufi na in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan biyar ko sama da haka sun kama hanya za su tafi wani wuri su je inda za su sa kwai din kuma kaga inda za su je din nan ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyoyi suke kwana su yi gidajensu su sa kwai su fafe to kagan an ce maka miliyan biyar sun je sun fafe ko da aurensu irin na dan adam ne mata hudu namiji ɗaya za ka samu za su sake samun ɗaya bisa biyar ɗinsu kaga abin miliyan biyar sun zo miliyan shida a fafa ɗaya kawai to kaga suna da yawa kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci kuma bare in ka sa kwai din nan kafin ka sa kwai din ka ga ka nemi ka koshi tukuna so gaskiya tsuntsaye ne da ma a tunanin dan adam banda kaji da kuma sauran tsuntsayen gida ba tsuntsayen da suka fi su yawa a duniya so kaga wannan jambakin ba karamin yawa suke da shi ba tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba dole za su ci abin da ba nasu ba wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma eh. shawarin da zan bayar shine su kansu a gwamnatance a jihar bauchi na san mun dade muna wannan abun akwai abin da ake ce kweliya ba sabe rustin sabe mm. kamar lokacin da muke na fari na dango mm. kafin damina ya shigo akwai abin da muke kira export sabe za mu je mu bi jeji mu ga inda suka fi sa kwai to shine in damina yayi wurin za a je a tare su tun da wuri kar su bazu to kaga an dan killace su eh, an kashe su to haka wannan kwaliya din akwai lokacin da ake sabe na ina da ina da ina ne suka fi zuwa su zauna saboda sakon nan to sai a duba daidai lokacin sakon shi yasa ake kiran masu jirgi su zo wurin ai ga jirgin yakan zo amma ba za ka san ma sun yi aikin su ba saboda ba ko ina ne suke fesa ba amma inda suka fi sakon ake zuwa a fesa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su mu a Bauchi Abdulhab Muhammad da kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To da a gaida sarkin noma yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin saƙon da ku masu aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ilyas Yakubu dagawa daga jihar Bauchin Najeriya kuma mamba na ƙungiyar muryar matasan Afirka. Ya ce muna fatan Allah ya kama da zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashenmu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Yakubu mai aski badaraka da Sinusu Maɗattai da Gali Mamman Ibra. daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. Suka ce sanada al'umman Nijar da gwamnatin kasar mu ta yi akan yadda ta ciyo bashin kudade har dala miliyan 400 daga kamfanin mai na kasar China hakan ya yi daidai. Amma yana da kyau a yi ayyukan da za su inganta rayuwa al'umma kasar Nijar kuma inda so samu ne a gaggauta biyan su domin kamfanin man fetur din ya zama namu na al'umma kasar Nijar na dindindin. shi ma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya gabto daga sunusu maɗatai da magaran da isuhu makerin maɗatai da ilyas yakubu da gawa da yakubu mai aski badarak da haddabu mai kwamfuta mai yama suka fara da sallama suka ce a matsayin mu na 'yan ƙasa mu dai bamu ga wani abin cece ku ce ko ta da jiyoyin wuya ba game da bashin dala amurka miliyan 400 da gwamnatin mulkin sojan mu jamhuriyar nijar ta ciyo daga kamfanin mai na cnpc na ƙasar china muddin dai gwamnatin tamu za ta kasafta waɗannan kuɗaɗen a ɓangarorin da za su kyautata rayuwar 'yan ƙasa kamar fannin tsaro kiwon lafiya da samar da isasshen makamashin wutar lantarki da ruwan sha da bunƙasa noma da kiwo biyan bashin ma'aikata domin dai kuɗi ne da ƙasar mu ke buƙatar su kuma ba ta da su a hannu sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Rulwani Ibrahim London Uba ya fara da sallama ya ce yana jinjina gwamnatin jihar Katsina bisa ƙoƙarin da ta yi na saya wa jami'an tsaro motocin sulki domin yaƙi da 'yan ta'adda. Muna fatan jami'an tsaron za su yi amfani da waɗannan motoci inda ya dace. Allah ya sa sauran jihohi makwabta su yi koyi da su. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce ina amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyya ga dan uwa ma'abocin sauraron wannan gidan rediyo na VOA Hausa wato Ado Salati Goma ga Annabi Rijau bisa rasu mahaifiyarsa a ranar Asabar. Ubangiji Allah ya ji kanta ya sa ta huta ya sa aljanna ce makomarta tare da mu baki daya amin. sai kuma saƙonmu na ƙarshe shi ma da ya fito daga yakubu mai aski bazaraka da musa mai aski garin malam da yakubu maɗattai da gali mamman ibra duk daga jamhuriyar nijar suka ce to mu dai kiranmu zuwa ga direbobin motocin dakon man fetur da shugabannin kamfanin man fetur na ƙasar mu ta nijar shine ya kamata su kai zuciya nesa tare da zama bisa teburin tattaunawa domin ganin an samu bakin zaren allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan al'amarin amin To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma fa a takaice. Yau Talata Isra'ila ta yi kira da a sanya wa Iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin Iran da wasu ƙawayenta da suka kai har-har ta sama a kan ƙasar ta Yahudawa. Ministan harkokin wajen Isra'ila Kaz ya bayyana shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe talatin da neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar iran da kuma ayyana dakarun juyin juya hali na ƙasar a matsayin ƙungiyar ta'addanci rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau talata cewa ta lalata dukkan jiragen sama marasa matuka guda tara da rasha ta yi amfani da su a har-haren da ta kai cikin dare a wasu yankuna na ukraine sai dai babu rahoto na barna ko rauni daga faɗuwar tarkacen jiragen marasa matuƙa. a wannan makon ne za a yi nazari kan yadda a kasar sin ke samun karuwar tsaro yayin da tsibirin solomon ke gudanar da zaben kasa a gobe laraba yayin da al'ummar tsibirin pacific din ke fama da matsalolin cikin gida kamar rashin aikin yi na matasa da tsarin lafiya da ilimi masu rauni kamar yadda wasu manazarta suka ce zaben zai zama zaben raba gardama ne kan dangantakarta da ƙasar ta sin A yau talata wani kwale-kwale dauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya, inda mutane hudu daga cikinsu suka nitse, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Press Trust ya rawaito. To madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu shirye-shiryen mu sai a ziyarci mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau kayla william daga nan birnin washington dc ne sarfi da hashin gumar ke cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe assalamu alaikum